sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير موتى بان شكرا تدعى دسريف تدعى شيرين arba'in da hudu manzon Allah sallallahu alaihi daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da ashirin da uku miladiya. To insha Allah za mu yi na goma sha uku ko muna cikin suratul jiya mun zai a tamanin da biyu yau kuma insha Allah za mu tashi tamanin da uku inda Ubangiji ta ala ke cewa tilka hujjatuna atina Ibrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكما آتينا إبراهيم على قومه وارفع درجات من نشاء إن ربك حكيم cewa suna bace bayinsa suke ciki ne yana shiryar da wanda ya ga ya dace da shirya ya batar da wanda bata ne ta dace Allah ta'ala ya shi ne mai ɗaukaka na ɗan adam kuma yakan zaba ya ɗaukaka wata ran da wani Rabbu ya kuma ya sha'u da sa yana halittan abun daga dama kuma ya zaɓi wasu daga cikin halittan sai fifita su akan wasu ya zaɓi annabawa ya fifita su akan sauran mutane a cikin Annabawa ya zaɓi manzanni ya fifita su akan sauran annabawa a manzannin ubangiji ta'ala ya zaɓi ulul azmi min ar-rusul annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fifita su akan sauran manzanni sannan ubangiji subhanahu wa ya ta ya fita masa sauran garuruwan duniya Madina sai ba sai duk wato inda baitul maqdis da ke wasu kan wasu na ta sauran wani ya ranar juma'a kan sauran ranaku ya fifita dare da ya sulka dare a kan sauran dirare to haka Allah ta'ala yake daraja darajar wanda ya ga da ya ta daraja an da kuma sauran annabawa akan kan al'umma miji ta'ala mai hikima ne a cikin dukkan ayyukansa da yake sannan kuma shi ke shiryar da wanda ya ga man ya shiryar da shi shiryar da dace da ya bata da wanda ya ga dama ya batar da shi idan پریشا ترکی دشی دمویان وازی بارے تو چا دیتی تو دا اللہ یا باشی دا ما یا بتا اتین سورۃ یونس وبنگلی کلاتی ان حقت علی کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم كل آية غيرت لكلمهم أبنجيها سكتبت أكل سنة الزابة بعد في إيمانه ko da kowace aya ta zo musu ba sai sun ga azaba kikiri sannan wato an yi imani ko da haka sai da Allah Ta wa a ake neman ta ba kai da kanka ne za ka bayyana cewa kami da rabi ko da daman ɗaukaka shi da imani da ilimi da wata ɗaukaka daga cikin ɗaukakan da ubangiji ala yake ba wa bayinsa sai Allah ta ala yake wa wahabna lahu إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين Ubangiji ta'ala ya ce wa wahabna lahu ishaqa sai muka bawa annabi Ibrahim da ishaqa wa yaquba ko muka bashi yaquba ika wato dan annabi haka kullan hadaina kowane da mun shiryar da shi hadaina min qablu mun shiryar da annabi Nuhu kafin annabi Ibrahim domin annabi Nuhu shine farkon manzo ya zo kafin annabi Ibrahim ne sannan wa min zurriyatihi daga cikin zuriyan annabi nuhu akwai dawuda mun shiryar da annabi dawuda annabin Allah ne wa sulaimana da annabi sulaiman dan annabi dawuda wa ayuba da annabi ayub wa yusufa da annabi yusuf dan annabi yaqub wa musa da annabi musa wa haruna da annabi haruna dan uwan annabi musa bangiji ta lati wa kazalika najzil musinin haka nan muke saka wa dukkan masu kyautata wato ayyukansu da imaninsu bangiji ta'ala ya ba wa annabi ibrahim ta annabi ishaq bayan ya ɗebe tamanin da ya samu ta bayan ya ba da shi da masu sarrafa kan su zuwa sai ya kai ka a cikin matakaci ba ta tamanin haihuwa lokacin da Allah ta'ala ya yi kuma mala'ika ya kuma mala'ika a jibiru da tafiya da fi lokacin annabi domin su haka su suna cikin arziki alaikon asuwa mai na gida ya mutane ne ya zama zai je yanka dan maraki aka kasa aka kawo musu domin a tarbi baki da su sai ya gaba sa ci saboda kuma ba sa ci da abin cikin su subhanallah subhanallah dan da suka fara wannan ba mutane ne shi ne suka ce yalle su ba mutane bane yan aike ne Allah ta ta ne ya aiko su su je su halakar ta zo sai aka mata albishir fa na ha bin gudamin saboda haka sai aka mata albishir da wato ainihin wato ya farko, a cikin surat wa na basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin muka masa albishir da annabi har sai annabi daga cikin mutanen kiri a suratu hud basharnaha bi ishaqa wa min wara ishaqa yaqub mun mata albishir cewa za ta haifi annabi ishaq ba annabi ishaq kuma za a samu jika wato annabi yaqub bayan ma an musu albishe za su samu ‘ya'yan hadda jikoki cewa za su samu zuriya wanda za su yi ta wato ainihin yatsuwa a bayan ƙasa wanda a cikinsu ne kuma ake samun wato ainihin annabawa. To sannan Ubangiji ta lashe wa Nuhu an na min kablu haka nan annabi Nuhu shi ma mun shiryar da shi kafin annabi Ibrahim. Annabi Nuhu shine farkon manzo Wanda aka fara aikawa an yi annabawa kafin sa kamar annabi adam amma annabi nuhu shine farkon wanda aka aike shi ya je yi mutane gargadi kafin sa ko kafin al'ummarsa kowa yana bautan Allah ta'ala bisa fikiran da Allah Allah ya halitta shi da musulunci daga ba wasu suka canja abubuwa sai aka ce ya zo ya mutu wa'azi shi yasa ya sha wahala kwarai da gaske shekara ɗari da hamsin yana wa'azi yana kira zuwa ga wato tauhidi amma yan kaɗan ne suka amsa ba su wuce ba su kai ma cikin jirgin ruwa ba ko jirgin ruwa ba su cika ba to haka nan ya dinga shan wahala a ƙarshe kuma aka zo aka halakar da su to da aka halakar da su annabi nuhu shi ya rage da shi da wasu daga cikin mumine to duk wayanda aka ba an halakar da mutanen duniyan wannan lokacin gaba ɗaya da duk daga ba zuriyan da ta yi a zuriyan annabi nuhu ne عليه salatu والسلام ya الله تعالى ومن ذريته wa min zuriyatihi Dawud da النبي ya النبي cikin zuriyan annabi Nuhu annabi Dawud da Sulaiman to ba so النبي ba annabi Ibrahim ma zuriyan annabi Nuhu ne annabi Muhammad sallallahu alaihi shi ne tunda an gama da mutane su ne suka rayu wato ainihin daga baya suka dinga wato yaduwa a cikin suratul ankabut ubangiji ta lati wa fi zuriyatihi an-nubuwata wal kitab mun sanya annabta da littafi a cikin zuriyarsa a cikin suratul hadid walaqad arsalna nuhan wa ibrahima wa ja'alna fi zuriyatihim an-nubuwata wal kitaba mun aika annabi nuhu da annabi ibrahim muka sanya a cikin zuriyarsu akwai annabta akwai littafi mana annabawan da aka dinga saukarwa littafi saboda aka sai zama zuriyar annabi nuhu da annabi ibrahim sune suka zama annabawa su Allah ta'ala yayi ta wato ainihin aikowa to ubangiji subhanahu ta'ala, yana gaya mana irin darajar da yawa wato ainihin su waɗannan annabawa Allah ta'ala ya ce ya ba su annabta kuma ya ba su ainihin manzonci wa na najzil musinin haka muke saka wa masu kyautata imani da ayyuka idan kana kokarin kyautata imaninka da ayyukanka sai Allah ta'ala ya baka daraja ya zabe ka a cikin al'umma ka zama dan gatan Allah makusancin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta lati wa zakariya wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullum min as-salihin wa isma'ila wal yas'a wa yunus wa luta وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم Ubangiji ta lafe wa Zakariya aka nan kuma mun da annabi Zakariya wa Yahaya da ɗan annabi Zakariya wannan su ne in Annaba da mutanensu suka kashe su saboda sun zo da tauhidi sun kashe annabi zakariya kuma sun kashe annabi yahaya wa isa da isa dan maryam shine annabin da ya zo duniya ta hanyar uwa kawai wato hanyar mace kawai ba abu namiji Allah ta'ala halitta shi da kalman kun kamar da ya halitti annabi adamu da kalman kun saboda haka maryam ta yi ciki ta haife shi ba tare da wani namiji ya sadu da ita ba wa Ilyas da annabi Ilyas kullum min as-salihin Allah ta'ala ce kowanne daga cikin su yana cikin mutanen kirki bayin Allah ne nagari annabawan Allah ne wa Isma'ila haka nan da annabi Isma'il shi kuma dan annabi Ibrahim wato dan uwan annabi Ishaqa kenan shine kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine kakan Larabawa dangantakan laraba tana tafiya har zuwa ga annabi Ismail ne kuma wanda Allah ta'ala ya ce annabi Ibrahim ya yanka shi a cikin mafarki kuma ya shawarce shi kuma ya ce ya abbasif almatumar satajiduni in kunta da in sha Allah min as ya ce ya babana ka ka ka yanka ne kawai za ka sami mai cikin masu hakuri insha Allah ya kada shi zai yanka shi a yafi shi a zama ba a yanka shi ba to kaga annabi isim sannan wali ya sa a wa yunus da abi wa lutan da annabi lutu wa kullum faddalna alal alamin kowane daga cikin su mun fifita shi akan taliken zamaninsa akan jama'an da suke zamaninsa domin su ne annabawan al'ummatansu ba ana nufi an fifita su akan dukkan al'umma gaba ɗaya ba ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaban su akwai annabawan ma da suke gaban su wa min aba'ihim haka nan daga iyayen wa'annan annabawan wa zurriyatihim da kuma zuriyansu su da jikokinsu wa ikhwanihim da ƴan uwansu washtabainahum Allah ya muka zabe su wa hadainahum muka shiryar da su ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici to da ka an samu bayin Allah a su da kuma wato ainihin iyayensu su? ko ba annaba ne an samu mutanen kirki a ciki duk da cewa wasu daga cikinsu suna da matsala kaman azara baba annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Ya ta Allah ta ce wa min abaihim wa zurriyati daga cikin wasu daga cikin iyayen da zuriyan su ma an shirya da su kuma an dora su akan tafarki wanda yake madaidaici tafarki madaidaici shine tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala shine bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya bi Allah bi manzon Allah kan tafarki wa ainihin madaidaici in ka bi Allah ka bi manzon da aka aiko maka to kana kan tafarki madaidaici in ko ka kauce to ka kama wata hanyar ne daban wanda ba mai gaggiya ba wanda ta tare da kai wa anna ala sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili wannan wannan shine tafarki na madaidaici hanya ta madaidaita ji ubangiji ta ala ku bi wannan hanyar kar ku bi wasu hanyoyi daban-daban wanda suke gefe gefe za su raba ku da hanyar Allah sannan kuma su kai ku zuwa ga wasu hanyoyi wanda suke na mata manzala ta saba kamar da ta ba ta cikin zamin masahud wata yi dogon zane ne sai yan zane a gefe gefe yan zane kanana kanana take to wannan shi ne siratullahi al-mustaqim dogon na ne hanyar Allah ne ke. ce wannan tsane na gefe wasu ne subul hanyoyin mata ita ko hanya kuma akwai mai kira zuwa gare ta duk wata hanya an bata akwai mai wa'azi mai cewa zo a bi wannan hanya kuma an bi bata za a yi sai karanta wannan ayan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fafarraqa bikum an sabili to wannan shi ta farki almai da shi, ku bi shi kar ku bi yan kananan hanyoyin za su rarraba ku za su raba ku daga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta lace zalika hudallah ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعلمون ta'malun ubangiji ta lace zalika lahi. wannan ita ce shiryan Allah wannan shiryan da aka ba wa'annan annabawan ita ce shiryan Allah yahdi bihi man yasha'u min ibadi. Allah yana shiryar da wanda ya ga daman ya shiryar da shi daga cikin bayansa shirya a hannun Allah take kul inna hudallahi huwal huda da wata shirya ba ta Allah ba ba shirya bane so da haka Allah ya yana da shiryar da wanda ya ga daman ya shiryar da shi daga cikin bayansa walau a Ya ce da annabawan nan da lissafa da su yi shirka su haɗa bautan Allah da bautan wani la da an ma kanu ya'malun da duk abin da suka aikata na ayyuka alkhairi da ya rushe wannan shekaru na maka haɗari shirka da girman ta ka duba gatan da Allah ta'ala yi wa annabawa da darajan da ya ba su da yake ambaton su a cikin alkur'ani da yadda yake jinjina musu da son da yake musu ya ce amma wallahi da za su yi shirka da duk aikin da suka yi da ya rushe da za su shi wutar na wama a ciki har abadan abada amma ba za su yi ba insha Allah annabawan Allah ma'asumai ne amma kaddarawa ne ko da su din duk da matsayinsu a wajen Allah ta'ala inda za su yi shirka din da Allah ta'ala ba ruwan sansa da su da zai azabtar da su to ya wani kuma zai zo ya shirka ya ce kuma yana neman tsira a wajen Allah ta'ala ta ya wani zai zo ya tsora al'umma akan shirka ya ce ya tsora su akan hanyar shirya wannan jahilci ne wannan bata ne wannan kuma wato wahayin shedan ne da kuma wautar da mutane nuna musu cewa ba su san ma addinin su ba dole ne ta san tauhidi ya san shirka tana rusa wato a cikin tauhidi a cikin tsani abuna a cikin surat a cikin zuwa da gika na cewa laqad uhiya ilayka wai ila alladhina min qablika da in yi la yahbatanna amalu Allah ta'ala ce hakika mun yi wani maka wani da waɗanda suke kai da za ka shirka da wasu da a yi sukan ka sun lalace gaba daya saboda haka an yi wa manzalar sawai kuma an yi wa yadda kafin sa wahayi annabawa cewa da za su yi shirka dukkan abin da suka aika da ya lalace a cikin suratul zumar ko to ubangiji subhanahu wata'ala in ya ga gargadi annabawansa a shirka to ya ya sauran kuma al'ummatai ya ya sauran al'ummatai kuma shine wanda a yanzu idan kana bayanin hadarin shirka kana misalinsa wani ma sai ce kana son ka kawo tashin hankali kana son ka kawo rudani a cikin jama'a sai ko wannan rudani yana da muhimmanci dan in mutum yana cikin bata ne gare ya rudu din ko gare ya rudun ya dawo hayyacinsa daga baya ya dawo kan shari'a idan mutane sun hada kai akan shirka ne to gare a tarwatsa su a irin wannan wa'azin a tarwatsa su su rabe biyu rabi su dawo kan tauhidi rabi kuma su tsaya a cikin dimuwan a yi addu'a ubangiji ta ala ya shirye su amma tabbas babu wani abun da Allah ta'ala ya hana a duniya kamar shirka shi yasa yake tsori ta annabawansa akan shirka cewa in sun yi shirka zai lalata aikinsa. har manzon Allah ta sama sanda aka masa kashe da in ya shirka Allah zai lalata aikinsa tare da cewa ba za su yi ba wannan shi ke nuna duk mai shirka to ayyukansa kam aikin banza ne babu abun da ubangiji subhanahu wataala zai masa na sakamako ranar alkiyama kuma ya shiga wutar jahannama ba zai fita ba ba zai fita ba har abadan abada sai Allah ta'ala ya ce أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين الذين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وبنجلي تعالى ذلك هدى الله أولئك أولئك الذين آتيناهم الكتاب ودنا سوني وند مكباس للتاشف ودنا النباوان muka ba su littattafai kenan at-taura injila zabura sufi ibrahim da sauran littattafai wal hukuma da kuma hikima shine hukunci din Allah ya ba su hikima shine ilimi wan nubuwata da kuma annabta dukkan su annabawa ne fa in yakfur biha haula'i idan waɗannan kafiran makka sun kafurcewa annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqad wakkalna biha qauman mun wakilta wasu mutane da wannan amnata mana sun mun ajiye wasu mutane ita za su zo su yi imani da ita laisu bi kafirin ba za su kafirce da wannan annabtan ba wanda su ne almuhajiru na wal'arsa lokacin da manza sama ya zo yana ainihin kiran mutane zuwa ga tauhidi mutane maka bijirewa suka yi kafari suka ce ba zai kaba yiwa ba a ce wai ba za a bauta kowa sai Allah ba duk gumakan na ce a jaje su A ce su ba abun bauta ba ne sai abun bauta kwaje suka ce bi zai yi ba suka dinga cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma al-muhajir sar ne saban maka da na Madina su kan sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun yi hijira tare da shi kuma sun rungumi addini suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tallata cikin yamma mai duniya ya sa Allah ya don waɗannan koyawa saboda cewa manzo ka fara imani da annabtansa to fa akwai waɗanda aka ajiye wannan suna nan suna zuwa kuma za su yi imani da shi kuma sun yi imani da annabtan sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka sun bi shi kuma sun yada addininsa Allah ta ce ulaika alladhina hada Allah waɗannan annabawan Allah tun daga kan annabi Nuhu har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne waɗanda Allah ta'ala ya shiryar saboda ka addinin ka in ba irin na annabawan Allah ne, ba na manzonin Allah ba to ba kan shirya kake ba fa bi hudahu muqtadi kai koyi da shiriyan su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai koyi da annabi Ibrahim annabi Nuhu da sauran annabawan Allah to don an ce manzo sama yayi koyi da su ballantana mu kenan amma addinin mu addinin annabi Ibrahim ne millata abikum Ibrahim huwa sammakum almuslimina min qabl to da ka addinin annabi Ibrahim muke bi Allah ta'ala ya ce kai koyi da waɗannan annabawan sannan kul ka gaya wa al'umman ka la as'alukum alaihi ajra ni fa bana neman ku biya ni lada wajen karantar da ku alqur'ani wajen wa'azin da nake muku da isar da sakon da nake muku daga wajen Allah ta'ala ba ina neman ku bani lada bane in huwa illa zikra lil alamin ba qur'ani nan gargadi ne ga mutane duniya gaba daya ba da ka ina neman kuɗi ba da amna ne na wa'azi ba bani ta'ala yace wato Allah ta'ala ya ba wa annabawa shiriya da hikima da kuma annabta kuma lallai don wani mutane na maka fi imani da manzala ta sama ba al almuhajiru na wal ansar sun yi wanda suka kare ko manzala ta sama daga makka aka dawo madina kuma su zauna ba Sanan da ansara suka karbi wani sun ba kwatancin ya sa manzala ta sama yake daraja abai yake masu yake kedi ka a taba idan a taba shi saboda suka rumi addinin tun farko farko da dumi dumin sa Allah ta'ala ya sabiqun al-awwaluna yace as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari والذين تبعوهم بإثان رضي الله عنهم ورضوا عنه sabon Allah sabon manzo Allah sallama na farko da cikin muhajirun wanda suka yi hijira daga Makka Madina da Ansarawa da waɗanda suka bi su da kyautatawa Allah ta'ala ya ce ya yarda da su kuma su ma sun da Allah Allah ya gamsu da su ya tanada musu aljanna wanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin su wannan shine babban rabo to Allah ya riga ya yadda da su kai ka ce baka yadda da su ba manzo sun ce hubbul ansari min al-imani wa bughduhu min an-nifaq son sabai na yana daga cikin imani kin su kuma yana daga cikin munafurci Allah Allah fi ashabi la tattakhizuhum gharaban ba'di faman ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum wa man abghadahum fa bi bughdi abghadahum ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه ku ji tsoron Allah dangane da sahabbaina ku ji tsoron Allah dangane da sahabbaina duk wanda ya so ya so su saboda yana sunan wanda ya kisu kuma ya kisu saboda da kina da yake wanda ya cutar da ya cutar da ni wanda ya cutar da ni ya cutar da Allah wanda ya cutar da Allah Allah zai kafa mashi saboda ka ba a taba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya yi iblis manasta da ce mutum da su da kawai da suke kan shiriya ayi koyi da su sune annabawan Allah ubangiji ta ta'ala ya ce kullu as'alukum alaihi ajran bana roƙon ko wani lada akan isa muku da nake na alqur'ani sai bai ce duk ayan da ya karantar da mutane a bashi kaza ba ko yin musu wa'azi su tara masa sadaka ba shi ba a cikin sadaka ba haramu ne a sadaka ba a cin zakka ba kuma a ce ko bara yake yi da bari yadda ya karɓi irin wannan dukiya ta kazanta ba a cikin suratu hudu Allah ta'ala ya faɗa kaya daga annabi hudu ya qaumi la as'alukum alayhi Jira. in ajriya illa allazani afala ta taqilun ya ku mutane na ku lura fa wa'azin da nake muku nan ba cewa nake ku min karo karo ba ba sadaka nake nema a wajen ku ba ni ina neman lada na a wajen Allah ne da ya halice ni ba za ku hankanta ku gane ba inda kuɗi nake nema sai ku tume ni cewa ina neman kuɗi yanzu da manzon sama zai ce kullum a kawo masa ɗari biyar biyar biyar biyar to kaga wani zai ta a wani ya zo ne ya tara da kawai amma ba neman kojin kowa ake neman lada haka ne wa'azi ma ya kamata ya zama abin da zai yi ya yi tsakani da Allah masu da'awa ba za su yi saboda a biya su ba su yi tsakani da Allah din mai karban wa'azin ya san ba wani abu kake nema wurinsa ba shikenan maka kifan su ana ka zo ka tara mutane kai wa'azi wa'azi ka ce to a taimaka ka fi sabila wa'azin turmi suke yi masu wa'azin kasuwa kai wa'azi kai wa'azi fi sabila wani ya miko ka ce Allah ya saka da alheri sai ka ci gaba da wa'azi wannan can wani da Allah ya saka mai sadaka Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya bada aljanna sai ka ci gaba da wannan ne mutum to ana ba ba suna da'awa ba su da inda za su ci yau ko gobe amma kuma suna yin wa'azin tsakani da Allah to kuma yin haka shine zai sa wa'azin kai samu karbuwa a fahimci cewa ba ka neman komi wajen kowa ya zama kana da sana'a wanda za ka iya kare kanka kaje bukatan ga mutane su karbi wa'azin su samu ya su yi aiki da shi amma ba ruwanka wani ya baka kaza wani bai baka ba wani ya yi kaza wannan duk ba ta shafe ka ba saboda akwai hanyar da kake bi ka na ɗan cefe ne ka to tana lafiya ma da mabiyan ka وبنجي تعالى وقدر الله قدره وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس دعوه قريصة تبدونها وتكون كثيرا علمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوفهم يلعبون بنجد تعالى ما قدروا الله حق قدري kafurai ba su daraja Allah hakikanin yadda ya kamata su daraja shi ba yahudawa ba su san darajan Allah su subhanahu wa ta'ala ba iz qalu yayin da suka ce ma an anzalallahu ala basharin min Allah bai saukar da komai akan wani mutum ba wai Allah baya saukar da wahayinsa akan mutum kenan sai mala'ika kenan ta kawo su yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ubangiji ta da su kullu kan ya rasulullah man anzala alkitaba alladhi Musa wane ne saukar da littafin da annabi Musa zo da shi a taura ba kun yadda annabi Musa yana da taura ba so kun yadda Allah ne ya saukar da taura kuma ku ce Allah ba zai sauko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ba to ku gaya mana waye saukar wa annabi Musa a taura nuran wanda ta zama haske mai haskaka mutum hanyar shiriya wa hudan kuma shiriya ne linnasi ga mutane taj'alunahu qaratisa har ma kuna sanya attauran a cikin takardu wato kuna kufanta kuna rubutawa takardu kanana kanana haka ha kuna bayyanar da attauran wani lokacin in ya dace da son in hukuncin ya dace da yanda kuke so wato kuna kasira kuna boye da yawa da cikin hukunce hukuncen attaura saboda bai dace da son zuciyanku ba abin da yake daidai sai ku kufe shi ku je eh, wannan gashi shi zuwa taura wanda ya dace da son zuciyanku wanda bai yi daidai da son zuciyanku ba kwata sai ku boye ba za ku bayyana ba haka yahudawa malaman yahudu a habar suka dinga wannan ciwaciwa saboda haka duk abubuwan da bai yi musu ba to ba za su gaya su ba za su karanta da shi ba wannan za shi mutane sun san sai su fallake wannan na burki kenan mutum mai wajen da yake ke canke akwai ayoyin da ba za ka iya fassara ba saboda za su rusa a gida kai mutum na kuɗi da ba za su ke biyu so da haka ina tawa karantar gaba abun da alkurani ne zo ka karantar da shi abun da hadisin manzo su ma suka zo ya zo ikan ba ka kaure mun ka tafi can za ka ga yan bidiya abun da za su gaya maka abun da ya dace da bidiyan su ne kawai amma ba za su karanta maka tar tar tar ko ina ba saboda akwai inda zai karo da abun da suke a kansa to wannan sharrin yahudu kenan su aka suke suna boyewa yasa da aka zo jin rajamu suka tabbatar a taura in mutum ya yi zina bayan ya yi aure za a jefe shi ne sai suka ce a je wajen manzo Allah kuma a yi hukunci ko za a samu sauki kar a kashe musu dan da suka zo wajen manzo Allah sai ya musu a a taura ba ku da hukuncin rajamu ne jefe mutum in ya taba aure sai suka ce abu aka ce to a karanta a da aka zo ana karanta da aka zo daidai inda za a yi bayanin in mutum yana da waje sai bai hude sai ya sa hannu ya rufe wajen sai karanta gaba da ba ya fara tartar da aka zo daidai wajen sai ya rufe sai ya karanta can gaba ya tsallake to abdullahi bin salam ya yi addinin yahudu ya musulunta sai ta ɗage hannunka daga inda ka rufe nan ina ɗage hannun kawai sai aka ga ayan rajamudi ayan jefe mutum idan ya yi idan ya yi zina in ya taɓa yin aure to kaga haka suke yi. sai su boye abin da ba sa so su bayyana da wato ainihin ransu yake to Allah ta'ala ya ce wannan littafin da kuke cuwa-cuwansa ko kuke cuwa-cuwa a kansa ko boye abin abin da bai dace da son da son ba ku bayyana da abin da ya dace da son ranku waye saukar da shi ba Allah ba subhanahu wataala kuma ku ce Allah bai zai saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ba wa ullimtum ma lan ta'lamu an sanar da ku a cikin abinda ba ku sani ba an tunku wala aba'ukum ko iyayenku alqur'ani ya sauka ya ga muku labarin mutane in baya sun farkon duniya kafin ma halitti mutane akwai labarin a tarani sani ba ku labarin abu zai faru nan gaba wanda ba ku da wannan ilimin iyayen kuma ba su da wannan ilimin imma ba da ba ko ce Allah ba ce Allah ne saukar da taura wa annabi Musa alaihi salatu kuma ya sauka da alqur'ani sannan ne su yana dinga wasa fi qawbihin a cikin tawansu wato a cikin batan da demuwan in mutum ya fi karban in mutum ya fi karban shari'a to sai dai ta batan amma shari'a kan tana nan kuma za a ci gaba da wato ita da ainihin sakon wato yahudawa da su ba su yadda cewa Allah ta'ala ya aiko manzon Allah ta sama ba kuma tsabar hasada ne hasadan min indi anfusi wai me yasa manzon bai zama a cikin su ba da a zabo wani man cikin yahudu kamar da su kabul da ashara a ce shine manzon Allah ai da za su imani amma ya zai wani lafi daban har kai a ciki za ka fa mutarka yasa ba za nemi wani babban mutum a makka ko a taki a ce shine ba, sai a samu mata a ce shine manzon. kuma saboda wannan ne suka yi su imani bangiji ta ala a cikin tsoron wani zai ce a kana linnati ajaban an auhaina ila rajulin minhum an an-zirin nan. yanzu mutane za su kama mamaki ne saboda mun yi wa wato wani mutum daga cikin su wahayi cewa yi wa mutane gargadi ce za su dinga mamaki to me abun mamaki a ciki inda za a yi ko aljani za ka zutar da shi ne idan mala'ika ne za ka iya mu'amala da shi ne to da ka mutum dan uwanka shi ne wanda za ka ji daɗin mu'amala da shi ku yi ya kuma ka wa'azi gargadi ya ilmar da kai ka iya zuwa kusa da ka tambaye shi wasu matsaloli na addini ba ka cikin tashin hankali amma an ce mala'ika ne a tsorace kake kila tambayan ta kasa fita ko a maka bayanin ka tsorita ka kasa fahimta yanzu don Allah ya aiko mutum daga cikin mutane ya masa wahayi ya shi annabta wannan sai zama abun mamaki don an aiko shi ya gargadi mutane kaga wannan kangarewa ne kawai daga wajen wato su yahudu makiya Allah amma sun sani cewa manzon Allah sallama annabin Allah ne sun karanta a cikin at-taura ubangiji subhanahu ta'ala ai alqur'ani ya gaya musu labarai na wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum da ku da iyayen ku ba ku da wannan labarin dole ya qur'ani nan kirkiran kansa manzon sama yayi sai a ne ka da buci a baya wato nan gaba zai faru Ka kaga nuna daga Allah ne tun kafin zuwa annabi Musa an yi rayuwa Qur'ani ya bada labarin wannan rayuwar. sannan bayan an mutu akwai rayuwa Qur'ani ya bada wannan labarin wannan yana nuna al-Qur'ani gaskiya ne daga wajen ubangiji ne subhanahu wataala saboda ya bada labarin abun da yazo kafin manzon Allah ta sama da kuma abun da wato ainihin zai biyo baya Allah ta'ala ya ce ka tale su su je su yi ta sa a cikin jahilcinsu da batansu wato duk wanda bai rike Allah ba bai rike addinin Allah da kyau ba to wannan sunansa mai wasa a cikin addini sannan mai kai shi wasa a addini shine jahilci da kuma wato ainihin bata in ya zama batacce ba zai iya rike da zai iya rike addini ba kuma ko ana yana da awon yana da ilimi in bai aiki da iliminsa ba sunan sunansa jahili don duk ilimin da ba aiki da shi to da shi da jahilci dutse ne to da haka su ji tsoron Allah su dawo zuwa ga Allah subhanahu wataala su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya ce وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدب الذي بين يديه وينذر أم القرى من حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون Ubangiji ta lati wa haza kitabun wannan alƙur'anin littafi ne an zannahu da muka saukar da shi mubarakun mai albarka musaddiqul ladhi bayna yadayhi yana gaskanta littafin da suka zo kafin sa at-taura da injila da zabura qur'ani bai karyata su ba su din ma gaskiya ne daga Allah ne walitunzira ummal qura wa man hawlaha mun aiko ka da alqur'ani domin ka mutanen wato uwar alqariya wa'azi wa man hawlaha da wanda suke gefenta uwar alqariya ita ce makka kenan ita ce ummul qura duk sauran alqariyu 'ya'yanta ne so da kai tace babban alƙarya kenan shi za aka ambace ta ummul qura da aka ce wali tunzira ummul qura ai ahla ummul qura kai wa mutanen alƙarya wa uwar alƙaryu wa'azi wato sune mutanen makka wa man haulaha da wanda suke gefe gefe makka shine duk mutanen duniya gaba daya duk wani gari a gefen makka yake wallazina yu'minuna bil akhirati wadanda suka yi imani da lahira yu'minuna bihi suna imani da alqur'ani wa hum ala salatihim yuhafizun kuma su suna kiyaye sallolin su don da imani da alqur'ani zai kiyaye sallansa bangiji ta lace wannan littafin mai albarka ne shine alqur'ani kamar yadda ya faɗa ta so ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab alqur'ani littafi ne mai albarka da muka saukar maka domin mutane su kula su fahimci ayoyin domin masu hankali su wazansu da shi sadaka alkur'ani yana da albarka duk wanda ya rike shi to zai samu albarkan duniya da lahira albarkan duniya da lahira za ka same ta idan ka yi aiki da alkur'ani sannan tana nuna kuma cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi an aiko shi zuwa ga dukkan mutane gaba daya Sunna an ce da zira ummul qura wa man haulaha wato don ka yi wa mutanen alkariya alkariyar makka wa'azi da wanda suke gefe-gefe to kenan da yahudu da nasara da duk wani mutum mai addini ko mara addini to alkur'ani ya shafe shi ana masa gargaɗi da alkur'ani ya bar addinin sai da zuwa ga alkur'ani shi alkur'ani yana gaskanta sauran littattafan amma ya shafe hukunce hukuncen wato sauran littattafai ya shafe su su abin su nasa a ne yake yake aiki shi yasa ne yace musaddiqal musaddiqal ladhi bayna yadihi yana gaskanta wato ainihin littattafin da suke wato ainihin abin da ke wadana ila kitaba musaddikan lima bayna yadihi min alkitabi wa muhaiminan alayhi Allah ya ce mun saukar maka da alqur'ani mai gaskanta littattafin da ya zo kafin sa sannan mai hukunci akan wayannan littattafai ma'ana bai shafe hukunce hukuncen su saboda haka yanzu da zaka je kai aiki da saura to kai aikin banza in dai baka rike qur'ani ba duk wani abu da ya zo a lata kai aiki da shi ya saba alqur'ani kayi aikin banza ba za ka tsira da wannan ba sai karan manzo da ya ga sayyidina Umar da wasu takaddu na at-taura sai fushi ya kwace su ya fisge su yace wallahi law raja'a Musa ma wasi'ahu illa tibai da annabi Musa zai dawo ba abin da zai sai dai ya bi ni saboda haka ku bi alqur'ani alqur'ani ya ke shi mu ba bukata a saura ko in injila amma dai mun yi imani da ita cewa daga Allah ta'ala take to saboda haka sai aka ce a yi gare ga mutane da kuma a cikin kamar yadda Allah ta'ala ya ce qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an ya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni manzon Allah ne izuwa mutane ga daya hatta aljani ma shi ma sallaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira mun aiko kai zuwa ga mutane ne gaba daya kana mai musu albishir da aljanna ga wanda ya bi mai gargadi da wuta ga wanda ya kauce sannan ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba face ka zama rahama ga talikai gaba daya wato da mutane da aljanni gaba daya shi yasa hatta aljani akwai wanda suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ko ba su amsa ba kamar yadda mutane ma haka to Allah ta'ala aiko shi shine annabin karshe daga shi babu wani annabi to da haka har duniya ta tashi addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine addini inna dina indallahi al-islam hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abubuwan da wato ainihin yake banta da su hadisin bukhari da muslim daga ciki abubuwa yake uditu khamsan lam yutahunna adun qabli amma abubuwa guda biyar ba ba kowa ba kafina daga ciki yace kullu nabi yub'athu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila ila an-nasi ammatan kowane annabi ana aiko shi zuwa ga mutanensa kawai ni kuma sai aka aiko ni zuwa ga al'umma gaba daya zuwa ga kowa da kowa yasa ce wallahi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lan yu'min billazi ursiltu bihi illa dakhala an-nar ba wanda zai yi ji labari na a cikin wannan al'umman ko ba yahudi ko ba nasari sannan ya mutu bai imani da ni ba face ya shiga wutar jahannama to da shi manzo ne da dukkan mutane gaba daya idan ka karyata manzala ta sa to ka karyata dukkan annabawa wanda yake yana addinin yahudanci ya imani da annabi Musa bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ya karyata annabi Musa ma wanda yake yana addinin shirya ya yi mai da shi mai da Allah Allah sama ba ta ya karya annabi annabi ma to da haka duk annabi annabi dai in ka karya ta to ka karya ta sauran annabawa sai sa Allah ta ce kazzabat qaumun nuhin al-mursalin mutanen annabi nuhu sun karya ta manzonni a lokacin ko babu wani manzo sai annabi nuhu wato sun da suka karya ta shi sun karya ta har annabawa ba kan da ba su zo ba ma karya ta ya karya ta ba su shi ta bai zaɗe dai a cikin ba wani riba da zai ci don ya rike Allah ta sare ai ai ke yi ba wani abin da Allah kana taba nakin tun da ya karyata manzon Allah sama idan ya karyata annabi Isa da sauran annabawa gaba daya so da ka dole sai an yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan da a samu tsira Allah ta'ala ya ce masu imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu imani da alqur'ani su ne wanda suka yi imani da ranar lahira a ji wanda ya imani da ranar lahira cewa za a tashi a masa hisabi to zai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma sannan wa hum ala salatihim yuhafizun sune suke kiyaye sallolin su suna sallah akan lokaci suna yi da ruku'u cikakke da sujjada cikakkiya da nitsuwa a cikin sallan su masu kiyaye ta da rukuninta da wajibabbunta idan mutum yayi sallah bai kiyaye ta ba yayi ta yanda ya ga dama manzon Allah alaihi wasallam za a dunga da sallan a da ita kamar tsumma sai a watsa masa akan fisansa ki sallan ta ce zayyaka Allahu kama zayyaka ni Allah ya walakanta ka kamar yadda ka walakanta ni to Allah ba karban irin wannan sallah da mutum zai yi ta kub kub yadda ya ga dama dole sai akwai nutsuwa a cikin ta sai Allah ta halaki mu ومن أظلم ممن افترى على الله أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون بنجي سبحانه وتعالى يتي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ويفي zalunci sama da wanda ya ƙirƙiri ƙarya ya danganta wa Allah yace Allah yana da abokin tarayya yace Allah yana da mata yace Allah yana da ɗa duk duniya ba wanda ya fi wannan ƙarya wannan istifhami ne kari mana la ahada azlam mumin babu wani wanda ya fi shi zalunci domin ya danganta wa Allah ƙarya ba wanda ya fi shi ƙarya wa ubangiji subhanahu wataala aw qala uhiya ilayya ko kuma yace an mini wahayi wa lam yuha ilayhi shay'un alhalin ba masa wahayin komai ba kamar musaila musaila matul kazzab wanda yace da manzon sama ya rasu sai yace shi ma annabi ne shi ma an masa wahayi to duk duniya ko wanda ya kai wanda ya ce shi annabi ne an masa wahayi alhalin ba a masa wahayi ba ba wanda ya kai shi karya wannan shine babban makaryaci kenan to Allah ta'ala ya ce akwai wanda ya fi shi karya wa man qala sa unzilu mithla ma anzala Allah da wanda ya ce ni ma zan iya saukar da abinda da Allah ya saukar wai manzo sun yace an saukar masa da alqur'ani sai wani shi kuma yake isgilanti suna masa isgilanti to a to mu ma za mu iya saukar da wannan kan aiki to ba makaryaci irin sai saukarkin mana gani walau tara idh zalimuna da zaka ga azzalumai sune kafurai fi gamaratil mauti a cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu basidu aidihim mala'iku sun shimfuda hannayensu suna dukansu akhriju anfusakum suna cewa ku fitar da wato ainihin rayukanku ku fitar da rayukanku da kanku tab da za ka ga wannan za ka ga al'amari mai girma mai muni mai tsanani al-yawma tujzauna azab huni ana ce musu yau ne za a saka muku da azaba na walakanci bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al da abinda kuka kasance kuna gaya wa Allah ba na gaskiya ba wato ƙaryen da kuke wa Allah subhanahu wataala wa kuntum an ayati tastakbirun kuma kun kasance kuna girman kai ga barin ayoyin ubangiji ta'ala ba kwa imani da su ubangiji ta'ala ce babu wanda ya fi zalunci kamar wanda ya danganta wa Allah ɗa ko mata ko abokin tarayya ko kuma yi da'awan cewa shi annabi ne shi yasa matul kazzab ake ce masa al-kazzab al-kazzab din ai lakabin sa ne al-kazzab mai yawan ƙarya mai yawan ƙarya kuma wannan lakabin ya fi shi har duniya ta tashi ana gaya masa saboda babu babban makaryaci kamar wanda ya ce shi annabi ne kuma ba annabi bane to tunda aka sa masa musailamatul kazzab musailama mai yawan ƙarya to ba inda za ka ambaci sunan sa baka ce alkazzabin ba in ka ce musailama kawai kai shiru to kawai ma ba shi bane sai ka ce sul kazzab musailama mai yawan ƙarya to sai Allah ya lulluba masa borgon ƙarya wato sai abun yana bin sa har duniya ta tashi to duk wanda ya ce shi annabi ne babu makaryaci da ya shi sannan da wanda ya ce zan saukar da irin abin da Allah ya saukar kafirai ne suke isgilanci wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ah, wannan in ka ce daga Allah ne to mu ma zamu iya kawo ai kamar inda zuwa suratul anfal wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u la qulna mithla hadha to ta ah, in an karanta musu ayan alqur'ani sai su ce mun ji mun wada da mun ga dama za mu iya irin wannan za mu iya faɗa to su kawo nan Allah ta'ala kalubalance su yace kullu in ijtama'at al ins wal jinn ala an yatu bi mithli hadha al-qur'an la yatuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira da mutane da aljani da su hadu gaba daya akan su zo da irin wannan Al-Qur'anin ba za su iya ba ko da shashi suna taimakon shashi mutum fa da aljan duk mutane duniya su hadu a jiya nemo masu ilimi professors su zo su hadu da kuma ainihin mutanen abin nan aljani masu ilimin aljani a zuwa ce za a kawo irin alkur'ani ba za a yi ba to kaga duk wanda yake zan saukar da irin alkur'ani to ai ƙaryansa ta bayyana tunda bai saukar ba kuma Allah yana kalubalantar sai kawo kuma da irin alkur'ani idan ya kasa kawowa ya zama makaryaci kenan babu makaryaci a duniya irinsa ubangiji subhanahu wataala yace da za ka ga lokacin da ake fidda ran wato ainihin afure makiya Allah da kaga abun mamaki domin a lokacin mala'iku za su dinga dukansu ne suna fitar da ransu sai dai kai ba za ka gani wani wato da za ka gani ma kila cewa za ka yi wannan kamar yadda Allah ta lake faɗa cikin suratul anfal ce walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum ina ma da za ka ga waɗanda mala'iku suke ɗaukar ransu kafurai idan mala'iku suna ɗaukar ransu suna dukan fiskokinsu da bayansu da za ka ga wannan da ka ga al'amari na ban tsoro na tashin hankali kuma ba dukan kawai ba za su dinga ce musu yau za a muku a sakayya da azaba na walakanci azaba mai raɗaɗi akwai mari akwai sarƙa da za a ɗaɗɗaure ku da shi za a jefa ku a cikin tafashashen ruwa na zafi za a yi muku kaza za a ana dukan su ana gaya musu baƙaƙen maganganu ana gaya musu narko na azaba da Allah ta'ala ya tanada musu haka za a dinga yi sai ran ya watse a jikinsu gaba ɗaya da zai iya fita ba ai ta duka ai ta duka har ran ya dore guda sannan ya fito kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa to da zaka ga wannan kan da kaga abun al'ajabi da kaga abun tashin hankali to wannan duka dai yana gaya mana wanda bai yi imani da Allah subhanahu wataala ba tun daga lokacin da za a dauki ransa yake ganin bala'i ake dukansa ana gaya masa azaban da Allah ta'ala ya tanada masa kuma a zararin da ƙarfi yana cikin tashin hankali kai ba lalle ka ga wannan ba domin shi ya san me yake ji to mu ji tsoron Allah mu gyara imanin mu shirin mumini yana fita ne sululu kamar yadda ruwa yake fita daga salka haka ake zare shi a cikin hankali a hankali da karramawa da darajawa amma rin kafuri ba fita da daɗi, sai Allah ta lafiya ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما قولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون بنجي تعالى ولقد جئتمونا furada, tabbas kun zo mana a ranar lahira kenan tabbas kun zo mana furada kuna makaɗaita ba wanda zai je lahira da dukiya ko da yaya kun zo mana kuna makaɗaita kama khalaqnakum awwala marratin kamar yadda muka halice ku a farkon al'amari wato za ku zo hufatan uratan gurla ba kaciya kuma tsirara za ku zo kuma babu takalmi ba tufafi ba takalmi yadda aka haifi mutum haka zai tashi ranar alkiyama wa taraktum ma khawwalnakum a zuhurikum kun bar abin da muka ba ku na dukiyoyi wara a zuhurikun a can bayan ku a duniya duk abin da ka tara a duniya kuma ba za ka je da shi lahira ba ka bar shi a nan haka za ka tafi ka bar shi wa ma nara ma'akum kuma ba mu ga masu ceton kun nan da kuke ri allazi allazina za'amtum wanda kuke riyawa annakum annahum fikum shuraka cewa wasu masu tarayya ne abokanin tarayyan Allah ne za su cece ku wato ba mu ga gumakan ku tare da ku ba ko abubuwan da kuke bauta ba Allah ba ba mu gan su a nan ba ina suke ne wanda kuke cewa za su cece ku ka kalmar ceton nan za ga kullum kiristoci suna maimaitawa a coci ce yeso mai ceto yeso mai ceto za ka za ga yan bidiyon musu ma sun dogara da ceto ceto ceto wasu shehu ne kowane ya su ceto wala duk wannan bidiya ce ai shi ceto a wajen Allah ta'ala ake nema kuma ceto ba za ka same shi ba sai ka yi imani sai imaninka ya zama na gaskiya sai kana da tauhidi kafin Allah ta'ala ya ba da izinin a cece ka da an kaje wata yana yawan faɗan ceto ce wai shi ya dogara da ceton ne ba ruwansa da gyara imaninsa shirka ba wani abu ne a wajensa ba ba ruwansa da gyara ayyukansa shi dai ya dogara da ceto to kaga wannan ruɗi ne kawai lalle akwai ceto amma sai ka sai Allah ya yarda da kai sannan zai ba da izini a cece ka idan kana yin abun da Allah ta'ala zai fushi da kai sai a zai yace a cece ka to da haka wannan wahin shedan ne bangiji ta'ala ta laqad taqadda bainakum ina guma kan naku ko allolin ku da kuke bautawa tare da Allah masu ceton ku laqad taqadda bainakum haƙiƙa alaƙa ta yanke a tsakaninku da su babu bara a su ba kwata-kwata za su tafi wutar jahannama na masuma wa balla an ma kuntum tas'umun abin da kuka kasance kuna riya wannan ya ɓace muku ba za ku gan shi ba to wannan shine halin ɗan adam kenan za ka zo kai kaɗai ranar alkiyama kuma za ka zo babu wando babu riga za ka zo ba takalmi za ka zo babu kashiya innakum tashusharun yawm alqiyamati hufatan uratan gurla Allah ta'ala ce za a tashe ku ranar alkiyama kuna manzala sama ce za a tashe ku ranar alkiyama kuna marasa takalmi tsirara kuma babu kashiya haka za a tashi kowa da kowa to idan ka zo din kuma Allah ta'ala ya ce za ka bar duk abin da ya baka na arziki shikenan ya kare manzo Allah ta sallama yana cewa ya qulu ibn adam wa mali mali wa hal min malihi illa ma akala fa afna aw labisa fa abla aw tasaddaqa fa abqa wa ma siwa zalika fa zahibun wa tariku lin-nas hadisi imam muslim dan adam a duniya zai ta damuwa dukiyata dukiyata ya tara nan ya sayi wannan ya sayi wannan Allah ta'ala ya manza sama ya ce to dukiyan ka in banda abin da kace ya kare kana da wani abu ne wanda kace yanzu ya kare shi ne naka da kuma tufafin da ka sa ya tsufa shi ne wanda ka mora da kuma sadakan da kai wanda za a za a zai ladansa zai rage ranar alkiyama wanda ladansa zai wanzu har zuwa ranar alkiyama yace duk abin da ba nan ba za ka tafi ne ka baro mutane shi za ka tsallaka saboda za ka zo furada wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum za ku bar abin da muka ba ku bayan bayan ku to sai ka gama wannan kuma sai ce to sai a binciki ayyukanka kuma gashi duk abin da ya shagaltar da kai din a duniya ka kyale shi a duniya baka je da shi lahira ba sai ce to ina wanda ka bauta wani? ina wanda suka ruda ka a duniya suka ce za su baka aljanna ina suke alaka ta yanke ko ganin su bai zai yi ba su ma ta kansu ta kansu suke kenan ka shiga uku kawai to ubangiji ta ala yake sun bace musu to amma idan ka rike Allah Allah zai bace maka ne Allah yana tare da kai So da ka rike Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala sai ya taimake ka ya tsamo da kai daga dukkan wata halaka kuma ya kare ka daga dukkan wata azaba Allah ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam baraka